da farko za na sa maka alwada afirka tv sarkin da shi yayye raina afirka tv sai salatu kan ma'aiki alwada afirka tv manzo rasulu gatana Katu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tana mai albarka ta alwahada Afirkan TV. a yau da dan Allah za mu kawo muku ingantaccen maganin basir mai tsiro ga wayanda suke fama da ciwon basir a to muna ba da shawara da a kalli wannan bidiyo tun daga farko zuwa ƙarshe domin jin yadda za ka yi karabu da wannan lalura da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu kawo muku wannan magani idan wannan shine karan farko na zuwan ku wannan tunan mai albarka muna roƙo gare ku da ku duba da ƙasan wannan bidiyo za ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu wato in ba ku yi subscribe ba kenan sai ku danna mana wannan kalmin subscribe din sannan ku danna alaman ƙararrawa wannan zai ba da dama ana sanya sabon shiri ko wani bidiyo mai amfanarwa gare ku akan abin da ya shafi lafiyanku ko rayuwanku sai a sanar da ku mun gode kar ku manta ku sanya mana like hakan na karfafa mu a dangane da basir mai tsoro kamar dai da muka sani basir na daga cikin cututtuka da suke damun jama'a kuma yakan wato haddasa abubuwa da dama da shiga damuwa iri daban-daban a lahiyan dan adam saboda haka ne yake da muhimmanci a ce mun san maganin wa'annan cututtuka da hanyoyin da za mu bi mu rabu da su to amma kafin in gaya muku maganin ina jin yana da muhimmanci mu san menene alamomin basar din sannan kuma me ke haddasa su na farko alamomin basar dai sun hada da wato kumburin ciki da yawan tusa wato mai basar za ga cikin shi ya kumbura sannan kuma ya rika yawan wato tusa alama na biyu kuwa ita ce fitar jini a lokacin bayan gida wato mutum ya je bayan gida sai jini ya fito masa ta dubara ko kuma a bayan ya gama bayan gida sai jini ya fito masa wannan na daga cikin alamomi na basar sai kuma alama ta uku daga cikin alamomi na cutan basar akwai dadewa a ban ɗaki ba tare da alhali gashi kana jin bayan gidan yana daga cikin alamomin cutan basur daga cikin alamun kuma akwai bayan gida da majina wato idan mutum ya bayan gida sai ga majina ya fito masa wani lokaci ya rika jin zafi da raɗaɗi a duburansa shi ma yana daga cikin alama na cutan basur wato jin zafi a bayan gida da kuma bayan gida da majina daga cikin kuma alaman cutan basur wani lokaci mutum zai rika jin kaikayi da kamar tsunkule a duburansa shi ma wannan yana daga cikin alamomin cutan basur shi ma basur har wayo yana haddasa kasala da yawan ciwon baya da rashin jin karfin mazakuta ko kuma mutum ya ji baya jin sha'awa da yake dai ko ba a gaya mana mun san jikin dan adam wani abu ne da za a iya cewa dan wani gefe idan yana ciwo zai iya shafan sauran jiki haka jikin dan adam yake za ga dan yatsan ka nan kawai da zai kamu da ciwo sauran jikinka sai ka ji dubaka da lafiya ko kuma da haƙorin mutum zai zama bai da yana fama da ciwon haƙori duk jikin shi sai ya ji ya ɗauka to haka ita ma ba su irin fakam da yawa tana haddasa raunin mazakuta mutum ya ji baya iya saduwa da iyalinsa ko baya jin karfi ko baya jin sha'awar saduwa din saboda haka wa'annan suna daga cikin alamomin basar da ya kamata mu san su idan mun gan su kuma mu nemi maganin su da gaggawa a daga cikin kuma abubuwan da masana suke ganin yana haddasa eh, cutar basur daga ciki akwai gado an ce idan mutum misali a gidansu ko iyayensa akwai mai irin wannan cutan to shi ma yana iya wato gadan wannan cutan daga cikin kuma abin da ke haddasa mace mai ciki saboda nauyin wannan ciki din shi ma yana haddasa cutan basir daga ciki ɗaukan abu mai nauyi yana iya sanyawa wato lokacin ɗaukan abu nauyin yana haddasa wannan ciwo na basir sai kuma har wa yau daga cikin abubuwa da suke haddasa wato wannan cuta ta basir akwai cin abubuwa masu maiko ko kuma irin abincin da mutum ke ci wasu kalan abinci suna haddasa basu shi yasa ake ba da shawara idan mutum yana son ya rabu da cutan to ya kiyaye ya ɗauki mataki akan irin abincin da yake ci mutane da suke da nauyi wato suke da jiki sosai ana ba su shawara su rage nauyin jikinsu ma'ana ta hanyar exercise ko shan magunguna na rage nauyin jiki saboda shi ma yana daga cikin abin da yake haddasa ciwon basal to sai kai tsaye maganinmu na wato gargajiya ingantaccen maganinmu na gida wanda idan mutum na fama da ciwon basar zai rabu da wannan ciwo sai dai shawara guda wanda kuma shawarar nan yana da muhimmanci sosai shine a kiyaye wa'annan matakan ma'ana a kula da irin abincin da ake ci da irin abubuwa masu maiko ka a yawaita cin su da ko cin abinci mai suga ko kuma dadewa mutum na kirkiro bayan gida da sauransu a kiyaye su sai kuma a yi amfani da wannan magani din sannan kuma maganin akan dan ɗauki lokaci ana amfani da shi ya kai ga an rabu da laluran kwata-kwata saboda karka sha magani so ɗaya ko so biyu ka ji abu ya kwanta sai ka ce ai ka sha kuma baka warke ba alhali magani na yi kai ne baka sha dos ɗin da ya dace ka sha har ka rabu da wato wannan ciwon ba to maganin da za a amfani a shi a nan wanda tabbas in mutum na da basur mai tsoro ya amfani da shi to da yadda Allah zai samu sauki shine a nemi wato sassaƙen ɗinya a na san waɗanda suka san itatuwa sun san ɗinya to sassaƙen za a nema sai kuma a nemi wato sawayan tsada shi ma tsada sanannen ice ne sai kuma a nemi sawayan sabara idan mutum bai san su ba yana iya tambayan waɗanda suka sani misali muna iya zuwa wajen masu sai da magunguna na itatuwa sun san shi za su iya haɗa mutum insha Allah kuma za a bashi mai kyau original ko kuma irin shaguna irin wannan namu mutum na iya tuntuba don a masa ƙarin bayani to sai ka yi amfani da wa'annan duka icen nan guda uku sassaken ɗinya sawayan tsada da sawayan sabara sai a daka su sai sun zama gari sai a haɗa wuri guda sai a rika ɗiban ƙaramin cokali ana sa shi cikin ruwan zafi ko kuma ana dafa shi cikin ruwan zafi sai ya tafasa sai a tace idan ya huce a sha za a sha karamin kofi da safe karamin kofi da rana karamin kofi da yamma haka za a yi akalla mutum ya yi na kamar sati biyu idan basar din yana da tsaro a kuma idan yana jan alaman ciwon in ku a'a kana yin kwana uku sati ɗaya ka ji ciwon ya wuce to shi kenan alhamdulillah a sai kuma idan tsiran, wato basu ɗin ya tsiro har ya fito ya sa dubburan mutum na fitowa idan ya je bayan gida to kuma sai ya nemi wannan sassaƙe na ɗanyen amma ɗanyen shi ba busasshe ba sai ya dafa in ya tafasa wannan ruwan yana da ɗumi kaɗan ba zahi sosai yadda zai ji masa zai masa illa ba a'a ɗumi wanda zai rika ɗan gasa wurin sai ya rika zaunawa a cikin wato wannan sassaƙen ɗawayen ɗin sawayen ɗin yaɗin wanda aka dafa to haka zai rika yi da safe ya zauna a ciki da yamma ya zauna na kamar tsawon kwanaki kamar akalla a ce sati guda yana yi da izinin Allah wannan tsiron zai kuma zai wuce kuma zai samu lafiya da yardan Allah da fatan kun ji daɗin wannan magani da fatan kuna amfana da program ɗinmu da fatan kuma ba za ku manta da mu a cikin addu'o'inku ba kar ku manta ku danna mana subscribe ku danna alaman kararrawa idan ba ku yi ba sannan ku danna mana like ku yi wannan bidiyo saura su amfana muna godiya kuma muna ba musamman yadda za mu mika godiyar mu gare ku ba da irin guduma da kuke ba mu mun gode Allah ta'ala ya saka da alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ku kasance cikin koshin lafiya